بسم الله الرحمن الرحيم فيوم يغشوهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياء شهد بعضنا ببعض وبلغنا وبلغنا وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما يشاء كذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون أعوذ بالله السميع العليم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآخبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من اللسان يفقه قولي أما بعد فهو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da lokaci da muke shauraron tafsirin alkur'ani mai girma cikin wannan wata na Ramadan wanda yau yana da kwana goma sha biyu shekarun hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas muna cikin suratul an'am inda muka yi matsaya akan aya ta ɗari takwas ko kuma da ishirin da bakwai yau insha Allah za mu tashi kan aya ta ɗari da ishirin da takwas wannan kuma shi shine zamanmu na goma sha ɗaya muna yi wa Allah godiya muna daɗa roƙon tsada cewa Allah ya sa wannan aiki ya zama yardajje a wajensa Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu akan abin da za mu fata ya dace da magana. Allah mai girma da ɗaukaka yake wa yau ma. Wa yau ma ya turun jami'an ya ma'asharar jini, ƙarista ka ina neman tsari da shugaban wannan wuri Allah ya ce eh, maimakon a'udhu billahi sai yana neman tsari da shugaban wannan su kuma dangi sukan ce sarku yare ne na yi na yin aljanu babu ne da su ake yi E, wai to ku yi haƙuri ba mun zo za mu zauna a nan wata wurin ne sarku rana tana zuwa da za a tayar da mutane da aljanun gaba ɗaya allazina ya hudu na da su da waɗanda suka bauta musu fi duniya a duniya waya ya hudu na bihim suna neman tsari da su kamar yadda suratul jinni yake ya'uduna bi rijalin min al-jinn fasadu umra'a hakan ya kara musu dagawa da aljani tsoron mutum sai ya na neman tsari da shi ana kamba ma shi kuma sai ya dauki kinkawo shi ma sai ya zama mai ويطيعونهم سنا مسبيا ويوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا sai zamana kuma suna ɗan canjin ɗin kalmomi sai shaidanun suna ba da haɗin kai kuma tun da an girmama su sai sukan ba mutanen da suke girmama su haɗin kai shaidani idan ya soka har yakan iya sa ka ka taka kan ruwa su ƙetare ku sai a ga kana tafiya kan ruwa ka haye sai a ce wali ne a shaidani ne Allah shaidan ne shaidanin sa ne da yake wa ta da yake tsafi da sunan sa yake rike shi ku ba za ku ga shaidanin ba shi yake rike shi sai ku ga kamar yana tafiya kawo ya ga dama ya tashi shaidanin ne zai daga shi in tsafi ya yi tsafi ya ga dama yanzu kuna ganin sa kawai ya bace daina ganin shi ce, shedani ne ya janye shi wanda ake tsari da sunan wanda ake girmama shi tsari kowa da irin nashi to rana tana zuwa da za a da mutanen da suke bin shaidanu suna ainihin bauta musu suna ba su haɗin kai da su shaidanun da suka bai wa wa'annan shaidanun mutane haɗin kai suka ɗaure musu gini to ranar za a kayar da su gaba ɗaya Allah zai ce ya ma'asharal jini. ya ku taron aljanu kadis taksartum min aljin kun fafatar da mutane da yawa sun yawaita da mutane Wa ya san adadin waɗanda shaidanun aljanu suka ɓatar suna da domin za a yi abu kaga kai abun ya keta hankali dole kawai sai ka ga kai ma sha'awa kake ka samu irin wannan eh kai ma so kake ka zama haka da haka shi kenan shi ma ya fata wancan ma ya fata duk an bi shaidanu kadista sartum tabbas da yawa kun ka alhamin batar minal insi cikin ainihin mutane wa qala awliyahu sai su masoyansu waliyansu minal insi daga cikin mutane suke cewa rabbana ya ubangijinmu istamta ba'abuna bi ba'abi sashen mu ai ya ji daɗi da sashi mun girmama su sun sun taimaka mana muna jin daɗin su suna jin daɗin mana kun ji daɗin mu mun ji daɗin su istamta a babu na babu sashen mu ya ji daɗi da sashi wa na na allazi ajjalta lana haka muka rayu da mu da su har ka kai mu iya wa'adin da ka yanka mana na rayuwar duniya har muka mutu sannan kuma gashi har ka kawo mu wa'adin da ka yanka mana yau ka tara mu a filin tashin kiyama inda za ka yi hukunci qala an-naru mahwa ya Allah ce to shikenan tunda kun ji daɗi da juna kun rinka yi wa junan ku wa'ayi na ƙarya kuka yi haɗa kanku a kan ƙarya ba ku bi abinda manzanni na suka je muku da shi ba ba ku bi ayoyi na ba ba ku bi dokoki na ba sai kuka bi naku kuka haɗa kanku to a yau annaru ku wuta ce makomar sannan idan kun shiga wutar ƙalihi na suna ababen kaddara wa dawwama a ciki illa ma sha Allah sai iya abin da Allah ya so wannan kalma malaman tafsiri suna shan wahala a kanta an ce khalidina fiha suna ababen kaddara wa dawwama illa ma sha Allah sai abin da Allah ya so sai ɗan lokacin da Allah ya so za a fitar da su suka ce ɗan lokacin da kawai ba za su zauna a wuta ba daga lokacin mutuwarsu kafin a kai su wuta malaman wasu suka ce kai wannan ya yi nesa da fassara wannan kalma kai wannan ana magana da su ne yanzu ba har an taso daga zaman babu an zo filin tashin alkiyama kuma har sun ba da uzurinsu na banza sannan Allah ya ce to annaru maswaku wuta ce annaru maswaku yau wuta ce makomarku za ku shige ta ku shiga khalidina fiha kuna ababen kaddara wa dawwama a ciki sai aka ce illa ma sha Allah to ai ba maganar zaman barzakhu kafin a zo filin tajin alkiyama bai kamata ce kuma shi za a kwatanta sai wasu malaman suka ce da ake nufi illa ma sha Allah domin duk mutumin da ya bauta wa aljani kam ba maganar ya fita fa shi kalibi na fi hane don shi mushiriki ne to ma sha Allah nan tsanan ita ce take damun masu suka kasa gano manufarta sai suka ce a'a wayansu suka ce ai abin da ake nufi illa ma sha Allahu akwai lokacin da ake fito su daga lungun wuta din zuwa lungun shan zafi akwai filin da ake kai su su sha zafi to dan wannan lokacin za su fito su je su sha ruwan zafi daga an ba su ruwan zafin ya duma su ta gudu gara wutar da wannan ruwan domin fayyasta riso bi ma'in kalmuhuli yashwi luju bisa sharabu wa ta murtafaqa wannan ruwan zafin idan suka nemi ruwa ya mali ruwa ruwa ruwa sai a jawo su sai a kai su wannan ainihin tafkin ruwan zafin sai a ba su shi ana hago ruwan za a ba ku gaba ɗaya sai ya gwagwanne fuska ku ta zube in suka sha kuma ya shiga ya kaska ta yanjin su ya zubar ya zubar ta kasa shi ne ma'ana fafa za a amma ku sai duk ɗinka kayan cikin su wannan ɗan wuri shi ne wanda wayan kuma malamai suka ce shi ne ma'ana za ku su ma a wuta ba za su fita ba sai dan wannan lokacin da za a fito da su zuwa shan ruwan zafi a to anan waɗansu kuma suka ce ai ruwan zafin da wutar zafin duk a cikin wutar jahannama ne don maganar za a zo a sha ruwa, din an fito daga wani bangare ne zuwa wani bangare amma duk a wutan ne su har yanzu wasu gamsu da illa ba ta Allah din suka ce to akwai masha Allah wacce take yanke zance akwai kuma wanda take tabbatar da zance kawai kamar da yadda aka ce lokacin da ‘yan aljanna suka shiga aljanna aka ce da su ku zauna cikin wannan gidan aljanna in kalidi na fiha ma damati samawa wal ardh illa ma sha'a rabbuka ko ada'an ghayra maqdur aka ce to ku zauna cikin gidan aljanna kuna ababen ƙaddara wa dawwama a cikin ta ma damati samawa wal ardh matuƙar sammai da aka girka wa muku na gidan aljanna na nan ƙasa ta gidan aljanna tana nan to ba za ku fita ba to za a cire ba za a cire sai aka ce illa ma sha rabbuka sai dai abinda ka ya a ɗa'an domin kyauta ce wanda ba za a yanke ta ba aka ce wannan illa ma sha din kadi ne yayi daɗi kawai a nuna maka yana daga cikin kyautar Allah Allah ne ya so ma'ana babu abin da zai faru ba har ya kai mutum ga wannan matsayi sai abinda da Allah ya so wajen yan wuta ma aka ce to ku zauna a wuta na fiha ma damati samawati wal ardu illa ma sha'a rabbu ko anan sai aka ce Allah subhanahu wa ta'ala menene ya ba'du ma yurid ko kaga anan akan aka ce aba'an gaira ku? wannan kuma aka ce sai ka da Allah subhanahu wa ta'ala ya so fa'alun lima yuri inna rabbaka fa'alun lima yuri lalle ubangijin fa mai yawan aikata abin da yaso to sai aka ce akwai abin da ya daga ciki wanda zai huta akwai bayin Allah a wannan lokacin cikin wutar sanda aka ce ku dawwama cikin wannan wutar sai iya idan har saman ku zai rushe kasan ya rushe to za ku to ai saman ingantacce ne kasan ingantacce ne ba zai yi sai aka ce illa ma sha a rabu sai abin da Allah ya so don shi Allah fa lima yuri mai aikata abin da ya so to dama kuma akwai inda yake inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah bai yin gafara in an masa shirka amma ya yi gafarar wani zunubin da ba shirka ba ga wanda ya so wanda ya so in dai ba shirka yi ba in ya so ko wutar ba za ka je ba sai ya yafe in ya so kuma fa tun da liman ya sha ne akwai wa'anda za ku je wutar a shiga jahannama da su ga su su ba ba ne amma yan keta haƙƙin kaba'ira ne duk mutumin da ya aikata kaba'ira kuma dole shiga wuta ta cancanci shi sai in Allah ne ya maka rasuwa duk mutumin da zai kiwa ainihin kaba'ira mutunci kaba'ira shine abin da narko ya zo a kansa gargadi ya zo a kansa a cikin Al-Qur'ani ko hadisin manzo Allah ingantacce sai ka keta shi sai ka aika ka yarda da hani to ka keta kaba'ira kamar ƙarya shan giya zina ah, rada da dai shauran abun da ya kama da yin wannan saba wa iyaye da ire su duk ne to idan ba shirka ba ne kaba'irar ɗin ka cancantar da mutane zuwa wuta sai aka kai su ga kuma shirkai su ma sun cancanci zuwa wuta an kai su to yanzu ga su a ciki sai dai wurin zaman ɗan wuta na ainihin dawwama daban wurin wa'anda ake aje su cikin daban su waɗanda ake sa ran za a gudda su filin su daban wanda kun ba za su fita ba filin su daban su ne yan darul kulki. to yanzu an shiga wuta Allah ce to za ku dawwama a ciki sai dai abin da Allah ya so wayannan wayanda Allah ya so din kikam kam ya so sai sun ɗanɗana a matukar ɗanɗanawa sai an yi kamar an manta ma kwata-kwata yanzu kan ba sauran wanda zai fito a wuta an yi miliyoyin shekaru suna ciki sannan sai Allah ya so kuma sai a hujjo su to shi illa ma sha'awa an gane ko Allah ya taimake mu illa ma sha'awa inna rabbaka lalle ubangijinka hakimun kwararre ne gwani alimun masani ne ga bayinsa aljani da ɗan adam da suka haɗa kai ma ya san wannan sharri kuma zai yi sakamako a kai ka duba balle mutum da mutum da suka haɗa kai akan illa ba akan hairi ba ya san da abu kuma zai yi sakamako a kai waɗanda kuma suka haɗa kansu ta hanyar alkhairi su ma Allah ya san da su zai yi taimako a kai aljanu musulmai akwai waɗanda suke haɗa kai da musulmai su ibada wani sai ya zo ya zauna da Ba ka san aljani ba ne don ba zai zo ma da sura aljani ba don ba zai zaman ba zai yi ba yanzu in aljani ya zo a aljanin sana eh, ba zai yi ba zaman ba zai yi ba tafsirin ba zai yi ba dole mu ba yi <laughs> an gane ko amma kan iya zuwa wani mutum ya zo wallahi mu ta ba gani ba ya aika ma da malam Musa <laughs> eh, ashe aljani Allah ya <laughs> ya kamantu ne da kai kawai ya zo ya zauna don mu samu mu zauna a yi tafsiri idan da ya zo a aljaninsa zai yi suka zo musulman su cuɗanya da mutane su shaurari wa'azi su shaurari karatu su ɗauki ilimi a gun mutane don su ba manzo a cikinsu aya tana zuwa an gane ko daga jama'ar mutane suke samun ilimi sai kuma su je su ma su ta domin suna da ƙoƙari matuƙa aljani yana da basira yanzu zai ji karatu yanzu ya zama malami kuma su gamo da kasawa ne in dai musulmin ne to na gasken ne ba wasa su kuma in an je yi za a yi shaidani ya yi garaje a kwamfashe shi eh su ba wasa to yanda muke da kangararru aka suke da kangararru yanda muke da masu imani aka suke da masu imani an gane ko inna minna salihuna wa minnal qasiduna to haka su din aljanna suna da mu'minai suna da kangararu to anan Allah subhanahu ta'ala ali hakimun gwani ne alimun masani ya san halin da bayan su suke sai yace wa kadhalika nu'alli ba'dha syi'an syi'an a cikin zuriyar shaidan shaitanun akwai musulmai waɗanda su kuma sun yi imani a cikin zuriyar annabi adam waɗanda aka gargaɗe su aka ce shaidan abokin gaba ku ne ku rike shi abokin gaba su kuma sai aka samu nan ma akwai kafin inda ɗan adamu kam ya gane da bai kamata ya zama kafin gaskiya da bai kamata a ce ya bai wa shaidan haɗin kai ba makiyinka wanda da dalilinsa ne ya karara ko ka daga aljanna ka yo kasa da kai kuma ka zo ka bashi ka bashi haɗin kai ka bi addinin dan adam arme ba ya da basira makiyinka ka rike shi masoyi Allah subhanahu wa ta'ala ce alam ahdi ilaikum ya bani adama yanzu ban yi alkawari da ku ba ya ku ‘ya'yan Adamu, Allah ta abudu shaitan, na ce muku karku bauta wa shaitan, inna lakum aduun mubi, shi ba maƙiyanku ne ko kunyar ku ko kunya ta. kara babu a ya nuna ƙiyayya. Yake a ra'aitaka, ka ganka, hadha alladhi karanta alayya, wannan da ka karrama a kaina annabi adam kenan wai an karrama shi a kan yake wallahi sai na fatar da zuriyarsa kaka a gaban Allah ba bai ji kunya bai faɗi wani ga annabi adam bai ji nauyinsa ba ya faɗi wani kai kuma ka zo ka ba shi haɗin kai kace za ka taimaka masa a aikinsa ɗan adam ya yi basira a nan ga kuma Allah yana kai ko da yaushe yana gargada mu yana ta shaydan makiyin mu ne mu rike shi makiyi shaydan ba yin mu bane a duwa, ku rike shi makiyin ku kamar yadda ya rike ku makiyi wa anibuduni ku bauta mini ni kadai ni kadai kar ku hada da kowa hada siratul mustaqim wannan shine hanya madaidaiciya ka bauta wa Allah shi kadai walaqad Allah yake tabbas a minkum jibilan katira jama'a masu yawa suka bata suka badda shaidan ya batar da jama'a masu yawa su ma kuma suka zama to wakilansa suna nan suna bada mutane da yawa shaidan yanda yake tsaye akan abin da ya dauko na alkawari yan adamu su kam sun saki nasu alkawari annabi adam lokacin da aka halice shi zuriyar kasar Allah ya danka ya daga ya ce ba ni ne ubangijin ku ba suka ce tsala kai ne ya Allah kai ne ubangiji kun yadda za ku je duniya ku bauta min kun dawo alkawari ba za ku yi min tarayya da kowa ba suka ce sun ɗauka aka za aka watsa masa a ainihin bayansa amma yanzu ana fita alkawari kowane kafiri da ka gani nan alkawari ya ɗauko zai zo ya bauta wa Allah shi kaɗai. To amma ka duba a gani, yanzu an zo ana wa ana ba shaidan haɗin kai, maimakon a kangare masa gaba ɗaya sai ake ba shi haɗin. Shaidan ga shi nan, a aballa minkum bilan kafira, ta ke nuna. Yanzu ku ba za ku zama masu hankali ba. ai mai hankali kam ya kamata ya gane masoyinsa ya gane maciyinsa ya kamata ya bai wa masoyinsa haɗin kai ya kangare wa makiyinsa to amma yaushe za a so masoyinka shi za ka kangarewa makiyinka kuma shi za ka ba haɗin kai akwai hankali babu hankali to shi ne Allah subhanahu wa ta'ala a nan yake tuna mana cewa lallai ɗan adam ya kankanta tunaninsa ya gajarta shi ya kuma ainihin aji abu a inda bai dace ba sanda yake nuna wa shaidanu soyayya ya kangare wa mahaliccinsa ya kangare wa imani Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da shi ya sa sai yake wa kazalika tuwalli ba'd adh-dhalimin ba'dan haka Allah subhanahu wa ta'ala yake jibinta Tashin azzalumai da bi ma kanu ya saboda abin da suke aikatawa ya yi kama da na juna duk inda azzalumi yake sai kaga ya jibinci azzalumi ɗan uwansa duk inda munafuki yake ya kaga yana jibintar munafuki ɗan uwansa duk inda kafiri yake ya kaga yana jibintar kafiri ɗan uwansa kamar yadda mumini yake jibintar to a wannan ayar ita ma tana da matsala matuƙa wajen fassara ga malamai sun sha wahala wasu ka ce wa kadhalika walli ba ba'd adh-dhalimin ba'dan haka muke jibinta sashen wasu azzaluman sai mu ainihin jarka ke su da sashi kamar yadda Allah ya ce walaula دفعوا الله الناس بعضهم ببعض الأرض ba don da Allah yake guge wasu da wasu ba da kasar duniya ta ana hakan din sai kaga wani sabani ya shiga tsakanin wani azzalimin da wani sai wani ya guje wani azzalimin sai a ana a haka ne wani azzalimin sai ya zo ko don ya samu kuɗi ma in ana jihadi da waɗansu masu imanin sai ya ce ni zan ba ku makamai ko kuma ni zan taimaka muku don ya samu arzikin ƙasarku dalilin hakan sai ya buge wancan azzalimi ya Allah ce ba don da Allah yake kwaɓe wasu da wasu ba da ƙasar za ta ɓaci. Tun babar walimina mukan ainihin juya al'amarinmu a kan wa’yansu azzaluman da sashen waɗansu azzaluman ma karu ya saboda irin abin da suke aikatawa na zalunci wani azzalimin in yayi zalunci yayi zalunci har sai ya saka na wani azzalimi sai wani azzalimi ya ce kai ba kai sababa ba sai kaga an kara dalilin haka sai su lalata ƙarfinsu su ya mutse sai ku samu sauki wannan gefen ke to amma idan muka ɗauki walli ba'aba zalimi na ba'abar mukan jibinta sashen azzalumai da sashe ya yi kama da eh, al-mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd al-munafiqina wal munafiqatu babuhum awliya ubabi alkafirina wal kafir haka nan babuhum awliya ubabi to wannan awliya in muka dauke shi ne ma'anar muwalli din sai mu sanya ainihin Kadiri sai ji ba wanda yake so sai kafiri zan mumini ba wanda yake so sai mumini zan shi Munafuki ba wanda yake so kamar munafuki ɗan uwan shi saboda ne bima kanu ya saboda abin da suke aikatawa aikin su anan ya yi daidai aljanun nan da suka ba haɗin kai su kuma aljanu suka ba su haɗin kai ayyukansu ne suka zama daidai dukkansu ba abin da suka zara kamar addinin musulunci shi wanda yake neman tsafi bai son tauhidi ne shi yasa sai ya haɗa kai da aljanu su kuma aljanun dama 'yan iska ne su ma ba sa son addini sai suka samu musulmi zai ɓata ga ɗan adam zai halaka sai suka ba shi haɗin kai duk abin da yake sai sai kuma ya ga dama ma in yayi tsafi yayi tsafi shi yace shi kuɗi yake so ya zama cikin mutane duk ba kamar sai yake so ya zama yace tun da dai ka ba mu haɗin kai duk garin ku ba wanda zai yi kudin ka eh ya yarda za ka za yi kuma ba mai samun kuɗinka ka na banza sai shaidanu sai ku ba shi haɗin kai sai zama amshakin mai kuɗi ta hanyar tsari idan kuma ce shi a gefen wani abu ne shirme yake so ya yi kuce sai su ce za su yi sai su daure mai gindi tana su shaidanun kenan ta hanyar tsari nuwalli ba'dhum ay ba'd ba zalimina ba'dan sashen wa'annan mushirikan. sai a ɗauki wannan zalif din cewa shirka sashen wani mushriki duka sai mu jibinta shi da sashen wani mushrikin saboda mai bima ka ya saboda abin da suke yi na aiki iri ɗaya ne kowa manufarsa ya saba wa Allah ya gyara duniya ba lahira ba to tunda da haka ne sai suka haɗa kansu sai soyayya ta zama iri ɗaya don aikinsu ya zama iri ɗaya muminai ba tunda su kaɗai ta Allah ne manufarsu bai wa manzon Allah haɗin kai a annabcinsa neman wasu su kuma sai soyayya ta zauna tsakanin duk inda suka ji maganar mai shirka ba sa biki da shi munafuki ba sa biki da shi arne ba sa biki da shi sai dai muwassidi mai imani ɗan uwansu saboda ne bima kanu yasiruna su ma saboda irin abin da suke na aiki aikin su yayi iri ɗaya an gane ko ba daidai bane mumini ya rika ba munafiki haɗin kai musulmi ya zo yana ba arne haɗin kai wallahi kuskure ba daidai ba ne kana musulmi ka bai wa tsafi haɗin kai ba daidai ba ne tsafi haramun ne tsafi kaburci ne duk mutumin da ya yi tsafi yau to ya zama arne yau domin lokacin da Shaiɗanun mutane masu fassarar ƙarya suka ce annabi Sulaimanu tsafi ya yi, shi ya sa ya zama na mulkinsa ba wanda ya irin nashi, ya mallaki mutane, ya mallaki aljanu, ya mallaki dabbobi, ya hau iska, ai tsafi ya yi, wai ba mu'jiza ba ce. Dalilin da ya sa ya samu wannan mulkin yana da wani kundi da shi tsaro suka koya masa wannan tsafin ya kunne shi a ƙarƙashin kujerarsa dalilin haka ya gagari aljanun ma to bayan wai ya rasu an tono shi yanzu to ne duk wanda yake so zai koyi irin wannan tsafe-tsafen to zai yi amfani da shi sai ɗan samu kaɗan amma tun da ba a san sirrin sosai ba za a ɗan tsistinta ne to shine Allah yake karya ne ba ma kafara Sulaiman Sulaimanu bai yi kafurci ba don tsafi kafurci walakin na shayafi na kafaru shaidanu ne kawai suka kafurce yu'allimuna nasa sihira suka zo suna koya wa mutane ƴan adam sihiri tsafi kaga Allah ya wanke annabinsa ko ce wa ma kafara Sulaiman annabi Sulaiman bai yi kafurci ba don tsafi kafurci ne walakin na shayafi na kafaru shaidanu ne suka kafurce yu'allimuna an-nasa sihira suka zo suna koya wa mutane sihiri tsafi don haka tsafi kaburci ne kar ka ji a jikinka ma wai kaburke yanzu kai baka tabuwa hmm. za ka tabu wallahi da ba za ka gagari ɗaukar rai ba ko ba za ka gagari shiga kabari ba ko ba za ka gagari tashi ba ba za ka gagari zuwa filin tashin alkiyama ba ba za ka gagari ya ma'asharar jinni insi ba ko da aka ce ya kuntawan mutane da aljanu da kuka haɗa kai kuka yi tsafi a duniya to a yau ga masaukin ku masuwaku munna ko annaru masuwaku wuta ita ce matattarar ku gaba ɗaya kalidi na fiha a rannan ma za ka yi zafi ka ce ka gagara za ka gagari mala'iku ko kuma tunda a duniya baka harkuwa a duniya baka konuwa ko kana tsammanin a can din ma ba za jahannama ba za ta ci ba a can ma tsafin za a je da shi ne to za ka tafi a can wai wayan su wai su sharifai ne ko a lahira sai dai da ruwan sanyi ƙarya suke haba Allah ya yi abu har ka gagare shi ai duk wanda ya kafurce kawai wutar nan daidai da shi take sai da Allah ya darje ya gaba abun da ya kai wuta azaba yace to da shi zai wa kaburi azaba don haka duk mutumin da bai mutu da tauhidi ba ba wani magana saka da za ta yi masa aiki a kana zama mushriki kana zama dan jahannama kawai Allah ya kare to shine Allah subhanahu wata'ala yake tunatar da mu a wayannan wurare anan a ce kala sa'id ibn sa'id an qatadata fi tafsiriha wannan aya muka ce malamai sun mata tafsirori wa kazalika nuwalli ba'dhu zalimin ba'dhu zalimin ba'dan bima kanu yaksibuna kamar qatada shi Sa'id ya samu fassara daga shi Imam Qatada yace inna ma yuwallal wato inna ma yuwallallah annasa a bi amalihi Allah subhanahu wata'ala yakan jibintar da mutane da irin ayyukansu fal mu'minu wallal mu'min mu'mini sai kaga ya jibinci mu'mini dan uwansa aina kana wa haitu kana duk inda mu'mini yake zaka ji naka ne dan uwa ne a halin da duk mumini yake ciki ko mai kudi ne ko mai mulki ko talaka ne ko mai matsayi ko yana da kyau ko na sura ko ma bai da kyan sura inda aka ce mai imani ne ya kaji ka ne a inda duk yake a halin da duk yake ciki to haka nan kuma a a wa haitu kana wal kafiru shi kuma kafiri wallal kafira sai kaga ya jibinci kafiri dan uwansa duk inda kazi yake heji shine nasa aina ma kana a duk inda kafirin yake wa haitu ma kana a yanda duk kafirin kuma yake laysa al-imanu bitamani. to ka ji ana cewa mai imani imani imani ba a imani da guri eh? mm. ana imani da kuduri da aiki ka zan idan mutum ya yana musulmi daga an ce masu imani sai ya ji shi ma dai yana ciki ya ji burin shi ma ya zama ciki daga an kawo wata falala irin wanda za a yi wa masu imani sai burin dai a ce dai muna ciki Allah ya tsada mu ciki hmm. ba da buri ba ne ake zama buri laisa imanu bitamanni ba a ainihin zama mumini da buri wala bitahalli ba kuma wai in ka yi irin adon masu imani shikenan ka zama mai imani eh? sai ka sa riga ka kawo alkebba ka rataye wani yadi a wuya eh ka rike tarbi dogo eh sai ka bugo sai a ce to kun ga wannan bane ne eh, sai ka rika bude ka fada eh. bitahalli a can ciki imanin yake can za ka gyara ba waje ba ba kwalliyar waje ne imani ba Allah subhanahu wa ta'ala la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila rubi. shi ba wai adon jikinka zai kalla ba eh. ba wai surarka ka hadu yake kallo ba shi yayi ka shi yayi ka ai ya san ka me yake kallo zuciyarka inna fil jasadi mudghah a cikin kowane jiki akwai tsoka daya idza salahat salaha al jasadu kulluhu wa idza fasadat fasada al jasadu kulluhu yati ala wa hiya al qalb cikin jiki akwai tsoka daya in ta yi kyau jikin ya yi kyau ni muninsa ni bakinsa in dai tsokar mai kyau ce to jikin mai kyau ne in kuma ta ɓaci to jikin ya ɓaci komi adonsa komi kyansa wace tsoka ce yake iya alƙalu ita ce zuciya ita ce zuciya to ba wai ado da sutura da tsari shine imani ba shi imani ana samun sa ne da kuduri kudurinka mai kyau ne to aikinka kuma yi bi kudurin yanda ka kulla haka kake faɗi haka kake aikatawa to shi ke. kamar yadda shimfidar ibnu abi zaidin al-qayrawani a cikin risala kyakkyawar shimfidan nan idan mumini ya bi ta ya yace idan dan adam yayi kuduri mai kyau yayi furuci mai kyau yayi aiki mai kyau wanda ya dace da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi ya zama mumini amma idan da kudurin ka ba kyau amma aikinka mai kyau ya yi daidai? kudurinka ba kyau can cikin ba ka son alheri amma tun daga jama'a na kallo bari ka yi aiki mai kyau za a kai ma tana cikin masu kyau a zahiri mu za mu ɗauke ka ba mai ƙoƙarinka ka ga dama akwai manufarka ka zo ka riƙa wuni a masallacin nan kullum kana rike da tarbi in mun yi sallama ma ka ce akwai abin da kake nufi kudurin ba mai kyau ba ne amma mu a gurinmu a yi ba ka makka ko ba da amfani in dai kudurin ba mai kyau ba ne duk aikin ma ko ya yi kyau aikin banza ne to amma yaya kuma idan kudurinka mai kyau ne amma kuma aikin ba mai kyau ba ne ai ka ce a ah, ni ai niyya ta mai kyau ne to kuma aikinka bai yi kyau ba nan ma wala ba ya da amfani shi ma to ya idan kudurinka yana da kyau kuma ga kada da ƙoƙarin aiki amma aikin bai yi daidai da irin wanda Qur'ani ya karantar ba ya saba da irin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta amma kudurin mai kyau ne da kyakkyawan niyya kake yi amma kuma bid'a ce ya yi dai shi ma Ibnu abi zaid ya ce nan ma an faɗi dole sai ka samu ikhlasi ka kana yi don Allah shine ikhlasi sannan a samu bayan ikhlasi kana kokarin ibada da gabobinka sannan wannan ibadar ta zamanto mai mutaba'a tana bin karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to anan ne ka zama mumi mai kuduri mai kyau mai aiki mai kyau sannan kuma aikin ya dace da karantarwa ma sallallahu alaihi wasallam to ba a imani da guri ko da ado Allah ya taimake mu a Allah mai girma da daukaka kamar yanda anan yace wa kadhalika nuwadhi ba'al zalimina ba'dan bima kanu na wata ayati wa man ya'shu an zikirin rahamani. duk mutumin da ya karkacewa qur'ani zikirin Allah ne rahama zikrur rahmani kina inna nahnu nazzalna zikira wa inna lahu lahafizun qur'ani yake duk mutumin da ya kangarewa qur'ani to yuqayyidu lahu shaytanan tun da ya ƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai karantar da Qur'ani sai ya bi shaidani mai karantar da tsabi shaidani mai karantar da al'ada to duk mutumin da ya haƙi in dai ka bi Qur'ani to shikenan sai a jibinta maka wani shaidani ko daga cikin mutane ko daga wajen aiki sai zamana shine yake ruling din rayuwarka yake controlling din ayyukanka tunda ka ki Allah ya juyar. al'amarinka ka iya dada control din juyawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai a jibinta maka wani shaytani kuma kai tabin sa nuqayyir lahu shaytanan wa huwa lahu qarinun sai ya zama shine makusancin sa shi bai so ma ya ji an ambaci Allah kamar yadda yake so ya ji an ambaci shaytanin nan nasa bai so ya ji an ambaci manzon Allah kamar yadda sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake so a ambaci wannan shaytanin nasa saboda ne saboda ya ƙi ƙur'ani nuqayyim lagu shaytana sai mu jibinta shi sai mu gwama shi da wannan shaytani wa huwa lagu qarin sai zama shine abokin haɗinsa Allah ya kare mu Allah bai barin mutum ba aiki ba haushi akwai magana wallahi in ka kiwa Allah sai kai wa shaytan kuma dole ne in ka kiwa ubanka sai ka kiwa uban wani in ka ƙi a garin ku ka je garin wasu kai ta wahala a barka haka kawai babu Allah ce ka ke mu a annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa Abdullahi dan masahudu ne ya kawo hadisin hadisi ne marfu'i man ana zaliman yace duk mutumin da ya taimakawa azzalimi mushriki sallaqahu Allahu alaihi to karshe sai Allah ya tsora shi aka tunda kai azzalumai kake goya wa baya to Allah sai ya tsora azzaluma akan ka yanzu sai yanda suka yi da kai dukin e, ma ka ji ka taimakawa addinin Allah ka koma kana taimakawa mushrikai masu haɗa, Allah da wani sai kace su ne abokan harkarsa Allah ya tsallaka su a kanka wa hadha hadithun marid yace wannan hadisi ne wanda yake akwai garaba a cikin ruwa wato sanadin sa an gane ko to amma abun yana kama da hadisi kamar yadda aka ce wa man yashu an rahman nuqayyib lahu shaytan wa huwa lahu karim kaga wannan aya ce yayi amma ta yi daidai da wannan duk to Allah ya kare don haka Allah subhanahu wata'ala anan sai ya tattara matsafa mutane da shaidanu waɗanda suke taimakawa matsafan yace ya ma'asharal jinni ya ma'asharal jinni wal insi alam ya'tikum rusulun ya يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا Allah ya ce ya masharar jinni ya ku taron aljanu wal insi da mutane me kawo kuna jahannama alam ya kun rusulun minkum manzanni daga cikinku ba su zo muku ba ba muku wazi ba ba ce muku ba kyau ba ba ce muku haramun ba ba ce kar ku yi ba ba ba ku umarni an ce ga abin da ya kamata ku yi ba ya suna alaikum ayati ba su je suna kissanta muku suna karanta muku ayoyi na ba wa kun yunzirunakum liqa'a yawmikum haza. ba su je suna muku gargaɗin cewa wannan ranar ba akwai ranar da za ku zo ku gamu da wannan yinin naku ba manzannin da suka je suka gaya muku akwai alkiyama akwai bala'i na tashin alkiyama ba masu wazin da suka je suka yi muku wazi kuka wannan kalmar ba wai ana gaya wa muminai na aljanu ba ba muminai na mutane ba kangararrun aljanu da kangararrun yan adam ne aka tara ya ma'asharar jinni wal insi yan wuta wanda suka tabbata za su wuta cikin aljanu da wanda suka tabbata za su wuta cikin mutane kai Allah ya tsawaje wuta bai da dadi, aljani ka dubi aljani fa saboda halittar da Allah ya yi wa aljani ba za ka iya ganin ta ba ka ba da labari sai aka ce nan kuma wuri ɗaya za a ji eh da shi za ku rayu a wuta kuma kai kanka ka duba dan adam ma aka ce za a girmama shi in garma sai yayi sukuwar arba'in yana yi kafin ya kure kafaɗar ɗan wuta dadashin ɗan wuta aka ce ya fi da dadashin ɗan wuta za a girmama shi ya fi da shi wannan inda ake ji wani haƙori ko wani haƙori da ya yake ya fi bango haƙori guda haƙori ɗaya baki kiran kuma tudun. bai da fasali ganinsa kawai bala'i ne to ɗan adam ne aka maida shi aka aljani kuma dama mummuna ne sannan kuma aka ce gashi nan kuma shi ma wuta za a kai shi shi ma sai an ƙara muna nan shi kuma abokin zama ne Allah ya kar mutum ya zaba wa kansa zama wuta wallahi zama wuta ba abun nema bane Allah zai ce alam yatikum rusulun minkum yanzu ku ba masu abin da suka je muku wanda muka tura su gargaɗe ku su nusar da ku su fahimtar da ku cewa akwai wannan yinin naku za ku zo su sadu da wannan yinin naku wa yunziluna a yau yawmikum aza? su da kansu ga amsar da za su bada ke kalu sai su ce shahidina ala anfusina Allah mu kan mun yi wa kanmu shaida da kanmu mun yi wa kanmu shaida da kanmu manzanni sun yi bayan manzanni kuma malamai sun yi tawali cikin mutane shaidanu kuma aljanunsu masu imani sun yi tai musu wa'azi sai suka yi kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala a waccan aya yake alam yatikum nadhirun qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa ƙulna ma nazzara labu shin kukan ba mai gargaɗin da ya garin ku har kuka zama yan wuta sai a mai gargaɗi ya ce mai ya yi gargaɗi? ƙarya muka ce yake yi Ƙarya tashi muka yi muka yi ta yaɗawa a gari muka yi ta nuna wa mutane kar ku yarda da maganar shi ƙarya yake ya bi wani ya bi wani ya bi wani muka tozarta shi eh suka ce tabbas ya ji shahidina ala anfusina mun kuma ba mun ba da shaida da kanmu tabbas an yi to me ya rude ku wa garratkumul hayatu dunya rayuwar duniya ce ta rude su yanzu wani akan ya rasa dan mukami kiris na duniya gara ya bar musulunci bai san mukamin duniya yankewa zai yi ba mukamin lahira shine dorare akan duniya sai ya rabu da addini wallahi yanzu haka wani in aka ce akwai ɗan wani abu na kasuwancinsa zai tawaya in dai ya rike gaskiya to ga ya tashi gaskiyar harkarsa ta tafi me ya rude shi nan rayuwar duniya wani shi kawai zama cikin abokanai ma a yi dariya kaɗai ya isa ya sa shi ridda in aka haɗa masa kai aka daina walwala da shi wai me yasa ya yi yanzu wani ne na muku to kai ma ba ka zama wai kowa dan mutane ka ɗauki mutane kaburai Allah ya ga malai eh ba ruwan mu da kai mu yanzu ai ni ma ba ruwa na da ka ji zuwa ne ka ji suwa ne ba ruwan ka wai kai duk kowa dan bid'a ne kai kowa shirka yake yi ko to ka je na je wallahi ce a a to inda wannan ne na bari eh? sai ya dawo shi ayi dariya da shi garrat dunya rayuwar duniya kawai take rudan mutane wa shahidu ala anfusihim gashi yau sun ba da shaida da kansu shaida da za ta zama so hukunci ala anfusihim a bisa kawun annahum kanu kafirina su da kansu suka ba da shaidar cewa su kafirai ne ba ko tantama kuma haka wannan amsar za ta samu duk mutumin da yayi wa shaidanu ya ba shaidanu haɗin kai shaidanin nan mutum ne ko shaidanin nan aljani ne ka ba shi haɗin kai to a haka za ka zo ka ce eh lalle su malam sun yi wa'azi muka karyata su wani kuma ya zo ya mana surutun banza sai muka bi shi to Allah ya kawai Allah mai girma da ɗaukaka lokaci ya an na gaya muku in an kawo tambayoyi ku da ba su ce ku da kara a ba da hannuna a'a ni ai wanda na baka ne naga ka maido wai zai ka ce min ga sabbi na miƙa ma ka karanta ka mai doka aje ni kuma sai na kusa ku ya na je ma na sa ku amanar tambayoyin da Wai sai ka ma'ana ba na da ba ne ba ga sabbi to ni yanzu na sa kuma a layin wayanda aka riga aka gama ta an to yanzu ba sa nan na ɗauke zuwa matsayin wanda muka karanta wannan na farkin na je a tambaya ce na farko yana cewa shin malam ya halatta me ya sallan farilla da me ya sallan nafila me ya ga wasu malamai suna cewa ya to akwai hujjar da suke da ita wanda kuma waɗansu sun tafi akan ittifaqinta waɗansu kuma sun yi ainihin sun tafi akan a'a kamar imamu malik baya cikin waɗanda suka yadda mai farilla ya bi mai nafila waɗansu suka ce mai nafila zai iya bin mai farilla amma mai farilla ba zai bi mai nafila ba waɗansu suka ce a mai farilla zai bi mai nafila mai nafila ma zai bi mai farilla to waɗanda suke cewa ana iya bin mai nafila a matsayin farilla suna kafa hujja da sallar maar wanda yake zuwa tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bi manzon Allah ayi sallah sannan ya koma rugarsu sannan ya jagoranci mutanensa ya zama liman su farilla suke shi kuma na yake wannan shine hujja to amma waɗanda su ba su yadda da wannan ɗin a matsayin hujja ba suka ce to ai shi ma'al jarumi ne yana iya ya zo masallacin manzon Allah daga zurgonsu ya zo ya bi annabi sallallahu alaihi wasallam Allah sannan ya koma ya je ya jagoranci mutanensa domin mutanensa ba su iya sallan ba a wannan lokaci shi ne malaminsu shi ne limaminsu in ce bari ya tsaya ya riƙe mukami na limanci shi ma yanzu guda ne a can to zai rika asarar bin manzo Allah to sai ya zo ya bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a yi sallar isha'i sai ya koma kuma ya jagoranci mutanen sa suna jiransa sai kuma su bi shi suka ce to kana tsammanin wannan da yayi wajen manzo Allah ita ce nafila wanda zai je yayi da kansa ita ce farilla suka ce ko shakka babu ma'azu ba zai yadda ba sallar manzon Allah ne ita ce farilla wanda ya yi din nafila ne su kuma gunsu farilla wannan shine hujjar da suke badawa mai nafi farilla zai iya bin mai nafila to su kuma wa'ancan da suka ce mai nafila bai kamata ya bi mai farilla ba kamar Imam Malik eh shine ko kuma mai farilla ya bi mai nafila saboda ne saboda ju'ila imamu li yutamma bi an aje liman don a yi koyi da shi in liman nafila yake kai nafila tare da shi in farilla yake ku yi farilla tare da shi an gane ko in yayi sallah a tsaye ku yi sallah a tsaye in yayi sallah zaune ku yi sallah a zaune in sallah jalisan sallu uqudan na'am to su kaji inda suka kawo wato matsalar ba a yi ittifaqi akan ta ba an gane ko sai dai suna da dalilin su ba abu ne da za mu tsaya mu yi ta a kai ba duk abin da aka ce akwai dalili to kar ya dame ka kuma ba cewa aka yi a yi ba don waɗansu don aka samu ya ɗan abu na tarihi in akwai dalili sai a ce kuma sai an yi shi mm. ko shakka babu kadi mai farilla ka san ya ci ko to tun da ya ji ba a rasa mai farilla ba ne ya kai kadi mai nafila eh To amma shi ma'azin mujabal, ai in ba ku bi shi ba, waye zai zama liman a lokacin? Waye zai zama liman? Don haka, kamar eh, yanayin kilafa ne na abubuwa da yawa yana nan, in abu ba cewa aka yi ayi ba, ba dole ba ne ka zo kai ta sarki a kai ba. In kuma kasar da wani yayi tunda yana da dalili, ba dama ka ce yayi bidiya. don bidiya abin da ba hadisi ba a an fahimci wannan ko sannan sai in aka samu abubuwa guda biyu sun kasu to sai ka bincika in kana da ilimi ka dubi wanne ne fi karfin nassi domin nassi kansa akwai wanda za ka ga nassin wannan ya fi wancan nassin karfi an fahimci wannan ko don haka wannan babu wata matsala a cikin wannan Indi ba an rasa yadda za a yi ba mai farilla ya tsalla farilla tare da mai farilla don liman ya zama da shi da mamunsa tafiya su iri daya shi ya fi eh, shi na biyu cewa shi malam ya halatta mai tsallar a za ka yabi mai tsallar la'akar to wannan duka kamar yadda wancan yake ne yanda ka ji wancan mun yi bayani haka wannan ma yake bayani su ma akwai dalilai su da suka kakkawo wanda mai azahar zai iya bin mai la'asar ko mai la'asar zai iya bin mai azahar to duka waɗannan ba a yi ittifaki a kai ba sai dai ko wa'anne akwai wa'anda suka ce eh za a yi haka akwai wa'anda suka ce ba za a yi ba daga cikin wa'anda suka ce ba za a yi ba imamu malik yana imamu malik ya ce mai azahar ya bi mai azahar mai la'asar ya zina an gane ko yawa kamar shi na yake cewa shi irin irin waccan ce matsalar wanda nan ma imamu malik bai yadda ba bai yadda masabuki ya zama liman daga baya ba an gane ko to sai suka ce a ai wanda ya bi liman ana iya bin shi sayyidina abubakar yana koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam sauran sahabbai kuma suna bin sayyidina abubakar an gane ko to don haka wannan ma akwai kilafa a wajen ba a tafi ittifaki a kai ba a fahimci duk matsala ce kilafiya kuka za kuka aka tattara a wannan wuri an gane abu ne wanda yake abin da ya fi kyau ne kawai mutum ya dage ta karatu ka dage a yi karatu domin yanzu nan tambayoyi guda uku nan da ya kawo su kaɗai sun isa muhabara in aka ce za a tsaya a fayyace su a kawo dalilansu da hadisansu da yanda kilafar take da inda wannan ga madogararsu wa'annan ga madogararsu ya yi awar da muka yi tafsiri da ita ta yi wa wa'annan dinka sai dai kawai mu ce maka to akwai kilafa kawai sai ka je kuma kai ta kokarin ka saka mishi addu'a da ya mini Allah ya sakamako ta annabi